واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو الهميس 26 قوة رمضان hijira na da shekara 1429 daidai da 24 ga watan tara shekara ta 2008 za mu ci gaba da tafsirin suratul baqara insha Allah daga kan aya ta 270 wa ma anfaqtum min nafaqat wa ma anfaqtum min nafaqat naw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu وما للظالمين من انصار wannan aya tana magana ne akan wasu hanyoyin sadaka guda biyu aya ta 270 ta suratul baqara wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna allaha ya'lamu ayan tana magana ne akan wasu hanyoyin sadaka guda biyu imma sadakan da ka fitar da kanka babu tilas kai ne kaga ya dace ka ɗauki wani abu mallakanka ka bayar don ka samu lada a wajen Allah ko kuma sadakan da ka tilasta ma kanka akan wani sharaɗi ka yi wani sharaɗi idan Allah ya biya maka wata bukata to za ka yi masa wata ibada wannan shi ake ce mu bakance annazuru Shi ne abin da malaman tarihi suke kira alfikhul jahili kafin zuwan annabi Muhammad larabawa suna irin wannan ibada. Allah ya bawa suna yin bakance idan mutum yana da wata bukata yana son Allah ya biya masa wannan bukatan sai ya yi ma Allah alkawari, ya Allah idan ka biya min wannan bukata zan yi maka kaza da kaza ake ce ma annazuru Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin dukan wata ciyarwa abinda kuka ciyar na wata ciyarwa ta sadaka duk abinda kuka bayar dangin sadaka au nazartu min nazarin ko kuwa alwashin da kuka cika na bakance alkawarin da kuka yi ma Allah in ya biya muku wata ibada to wannan ba kancan idan kun cika alkawarin fa inna Allah alamuhu Allah yana saninsa sadakan da ka bayar don ka samu lada a wajen Allah ba a tilasta maka ba kai ne ka ga ya dace ka yi kanka ajiyar lada da za ka samu a ranar tashin kiyama ka ɗauki wani sashi na dukiyanka ka ba ma Allah maɗaukaki to Allah ya san abin da ka bayar ɗin nan komi ƙanƙantansa alwashi da kai ma Allah in ya biya maka wata bukata za ka yi ma Allah wata ibada to idan ka cika wannan alwashin komi ƙanƙantansa shi ma fa Allah ya san shi Muhammadu bin Salih al-Usaimin a littafinsa da ake kira tafsiru ayatul ahkam ba littafin tafsirinsa ba mujallar na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu ya ce fa inna hadhan nazara alladhi huwa ilzamul insanu nafsahu bi ta'atillah alwashi yadda annabi ya taras da larabawa suna yi mutum ya lizimta ma kansa wata ibada ya ce Allah maɗaukaki na yi maka alkawari in kayi min kaza zan yi kaza aqdu makruhin wannan abu ne wanda musulunci ya karhanta naha anhu nabi annabi muhammad ya yi tsawatarwa a kai ba shi da kyau manzon Allah ya hana mutum ya yi ma Allah alkawari wai in Allah ya biya maka bukata ga abin da za ka yi masa abin da ake ce ma ba kance manzon Allah ya yi tsawatarwa a kansa akwai hadisin al bukhari <clears throat> hadisi na takwas sahihu Muslim hadisi na tara. annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la ya'ti bi khairin wannan alkawarin da kake ma Allah bai sa Allah ya kawo maka wani alheri wala ya ruddu shay'an kuma bai sa Allah ya tunkuɗe maka wata fitina da ta same ka wauta ne yana daga al'ada na mutanen jahiliya kafin zuwan manzon Allah wa in kana da wata bukata ka yi ta addu'a abin da Allah bai yaye maka damuwan ba bukatar tana nan to akwai dabarar da za ka yi ma Allah mutanen jahiliya suke da wannan tunani ka ce masa ya Allah in ka biya mun bukatan nan zan maka azumin wata guda in ka yi masa haka to ka yi dabara to zai biya maka annabi ya ce innahu la ati bi khairin wannan alkawarin naka bai sa Allah ya canza hukuncin da ya maka tuntuni ba zai sa Allah ya kawo maka wani alhairi ba wala ya ruddu shay'an kuma bai sa Allah ya kawar maka da wani abu walakin ma'a zalika sai dai kuma lau nazara ta'atan wajaba alaihi alwafa'u biha har fa in kayi ma kanka wannan alkawari tilas sai ka cika in dai abin nan da kai alkawarin bai saɓa ma dokan Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda yayi alwashin zai yi ma Allah wata ɗa'a. idan Allah ya biya masa wata bukata to fa in ya samu biyan bukatar nan wajibi ne yayi wannan abin malamin ya ce faman qala wanda ya ce in raddallahu alayya dallati kayana da ya bata din nan in Allah ya dawo min da shi falillahi alayya an asuma shaharan matsalan na yi ma Allah alkawari zan yi azumin wata guda babu mamaki kayanka ne ya bata ka ya kayi ma Allah wannan alkawarin Allah zai dawo maka da wannan kayan sai ka ce ya Allah wannan abun nawa da ya bata na yi alkawari har fa in aka dawo min da shi to zan maka azumin wata guda faraddallahu alaihi dallatahu to fa in Allah ya mayar masa da wannan kayan da ya bata wajaba alaihi an yuwaffiya bin nazari wajibi ne ya cika alwashin da ya ma Allah wa man qala mutum ne ba shi da lafiya sai ya ce in shafani Allah in Allah ya warkar da ni falillahi alayya nazarun an asuma shahara nayi ma Allah alkawari zan yi azumin wata guda yayi ta fama da jinya an ɗauki lokaci mai tsawo an yi maganin abin ya gagara sai yake ganin zai ma Allah alkawari in Allah zai yi ma Allah azumin wata ya ce wannan alkawarin ka dai canza abin da ya hukunta amma in kuwa ka samu saukin a bisa kaddaran da Allah ya rubuta maka wajaba alaihi an ya suma shaharan wajibi ne ya cika alkawarin da ya ma Allah wa man kala wanda ya ce lillahi alayya nazarun an asuma shaharan wajaba alaihi an ya suma shahara duk wanda ya yi ma Allah wani alkawari idan Allah ya cika masa wata bukatarsa zai yi masa wata ibada wajibi ne ya cika wannan alkawarin da ya ma Allah maɗaukaki lakin na asla aqdil nazari makruhun sai dai alkawarin nan da kake kullawa shi kansa fa annabi ya hana amma in ka kulla wajibi ne ka cika manzon Allah ya hana ka ce za ka yi ma Allah alkawari in ya aikata maka wani abu za ka yi masa wata ibada linahyin nabiyyi anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa a kai ibn yake cewa wa innani ansahu ihwanil muslimin ina yi ma ‘yan uwana musulmai nasiha kasiran ma yanzuruna idza aisu min husuli matlubihim sau da yawa idan mutum ya yi ta addu'a Allah ya biya masa wata bukata bai samu ijaba ba aw indifa'i makruhihim wata damuwa ta dame shi in ma rashin lafiya ko wata musiba ta aukan masa ya yi ta addu'a Allah ya kawar da ita bai samu ijaba ba ina yi ma ‘yan uwana musulmai nasiha in ji malamin ya ce a lokacin da mutum ya yi addu'a ya yi addu'a bai ga ijaba ba yadhunnuna anna hadha yajlibu alkhaira aw yadfa'u sharra sai ya koma tunanin wai ga wani yanke wai ga wata dabara wacce za a yi ma Allah in kai min kaza zan maka kaza wahaza haza galatun ya ce wauta ne yanzu Allah ne za ka yi ma dabara ba zai kawo maka alheri ba sai ka yi mishi alkawari wa ma aksarul ladina yunziruna na nuzurahum ala shay'in ma فيحصل ma yuriduna يريدون ثم ila إلى kulli alimin عالم يسألونه التخفيف lokacin da mutum ya shiga wahala al'amari ya tsananta sai ya ce kai barin shirya bakance mai ƙarfi yadda mutanen jahiliya sukan yi mutum sai ya dubi wani aiki mai wahala ya yi makansa alkawari da shi ya Allah na yi alkawari daga nan gwagwala da zan taka a ƙafa in je maka in yi umara in ka biya mun bukatan nan kaga wannan ya tsora masa katon bala'i ya tsora ma kansa bala'i mai girma malamin ya ce to ana nan kwance tashi kuma Allah sai ya kawo ƙarshen al'amarin mutumin nan sai ya samu ijaba misali ka samu biyan bukata sora alkawarin Allah tafiya daga gwagwala da zuwa makka to daga wannan lokaci ne zaka ga yana tafiya zauren wancan malami a je gidan wannan gafarta malam anya ba wata mafita kuwa wala allahu yasqutu anhu ma yajibu alaihim bin nazari dawa ya ka wa hadha shay'un mushahad wannan abu ne da aka sha ganin sa fal hazara al hazara minan nazar don haka jama'a mu yi hattara akan alwashi manzon Allah ya hana wa'alam ayyuhal akhul muslim ka sani ya kai dan uwa musulmi innal mariba mara lafiya idan arada Allahu shifa'ahu in Allah yayi nufin zai warkar da shi shafahu biduni nazarin ba sai yayi alwashi ba wa idza arada Allah Allah yashfiyahu idan ku Allah bai yi nufin mara lafiyar nan zai warke ba lam yashfihi bin nazari ko kayi ba kancan Allah ba zai baka lafiya ba waka zalika husulul matlub haka nan samun abin da kake nema ka husulin najahi jarabawa ce mutum zai rubuta ya yi Allah alkawari in na ci wannan jarabawan Allah na maka alkawarin azumin wata goma sai sallabi ya bihi an nazuru alwashinka ba shi ke sa Allah ya biya maka bukata ba manzon Allah ya ce innahu la ya'ti bi khairi alkawarin nan da kake ma Allah bai zuwa da alhairi akwai riwaya mata al-Imam Muslim hadisi na 1640 manzon Allah ya ce la tunziru kada ku ringa yin alwashi la tanzuru wa ma zalika wajaba alaihi alwafa annabi ya hana amma fa in kai din wajibi ne ka cika in baka cika ba ka cuci kanka shi yasa wannan ayan a ƙarshen ta Allah ya kawo magana mai tsanani wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu wa ma lizalimin min ansar azzalumai ba su da masu taimakon su a wajen Allah madaukaki in kai wa Allah alkawari tabbata ka cika rashin cika alkawarin Allah yana daga siffan munafikai yana daga cikin siffofin munafikai yadda Allah ya mana tsawatarwa a suratul tauba wa minhum man Allah wa minhum man Allah la inatana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin wa minhum man Allah cikin munafikan da suka yi zamani da manzon Allah akwai wanda ya ma Allah alkawari la'in atana min fadlihi lallai fa in Allah ya ba mu wani sashin falalansa Allah ya biya mana mu Allah ya ba mu dukiya la nasaddaqanna wallahi za mu ba da sadaka wala nakunanna min salihin kuma wallahi lallai ne za mu zan cikin mutanen kirki an samu waɗanda suka yi ma Allah wannan alkawari falamma atahum min fadlihi falamma آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله الله كوياتك تشكا مسو يا بيا مسو بكاتس suna bukatan su samu الله يباس مثالي ko suna bukatan su samu dukiya sai gashi Allah ya ba su to da Allah ya cika musu nashi Allah maɗaukaki ya biya musu na wato bukatarsu bakilu bihi su kuma sai suka yi rowa wata wallau suka juya baya wa hum suna bijire ma alƙawarin da suka yi ma Allah maɗaukaki Allah ya ba su haka nan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu وبما كانوا يكذبون Allah bai basu haka ba tunda sun saba alkawarin Allah to tilas ai musu ukuba fa aqabahum nifaqan shine fa Allah madaukaki ya taƙibin munafinci a cikin zukatansu bi ma'ana ya biyar da munafinci a bayan imani da can suna da imani ai imani yasa kake ma Allah alkawari Allah in ka mun zan yi maka to da ka kima Allah ku sai Allah ya biyo bayan imanin da munafinci cikin zuciyarka maimakon da imani ke zuciyan Allah sai ya mayar da munafinci a madadin imani. akwai ranar cire wannan imanin a munafincin Allah ya ce ila yaumi yalqaunahu har ranar da za su haɗu da Allah har mutuwarsu ina dalili bima akhlafullah ma wa'aduhu dan sun saba ma Allah alkawarin da suka yi mishi wa bima kanu yakzibuna kuma don sun yi ƙarya da Allah daga kai sai Allah kai wannan alkawari Allah in kai min kaza zan maka kaza daga kai sai Allah Allah ya maka sai ka warware alkawarin ka yi ma Allah ƙarya alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha allamul ghuyub alam ya'lamu shin basu sani ne su munafikai waɗanda suke saba alƙawarin da suka yi ma Allah ba su sani ba ne annallaha alamu Allah ya san abin da suke ɓoyewa wa najwahum da ganawarsu ya san sirrinsu ya san ganawarsu akwai abin da ka ɓoye ma Allah da tijo wa anna Allah allamul ghuyub ashe ba ku san cewa Allah shine masanin dukkan gaibi ba abin da ya buya ga idanun bayi don haka bakance yana da tsananin hukunci manzon Allah ya ce kada ku ba shi da kyau ɗabi'a ce ta jahiliya wai kana ganin za ka yi ma Allah kwana za ka yi ma Allah dabara ya Allah in kai min kaza zan maka kaza Allah za ka yi wa dabara to kana hukunta kanka ne don kuwa alkawarin da kai annabi ya ce to baka dai kyauta ba amma kuma dole ka cika in baka cika ba to wata siffa ta munafinci tana hawa kanka Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin abinda kuka bayar na sadaka bisa raɗin kanku aw nazartum min nazarin abinda kuka cika na alwashin da kuka yi ma Allah komi kankantansa fa inna Allah ya'lamuhu Allah yana sanin sa in ka ba da sadakan kobo Allah ya sani kuma a ranar tashin kiyama za a yi maka sakayya a kan shi mu je aya ta gaba in tubudu sadaka. in tubudu sadaqati fa ni'mahi وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم ۖ ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله يتي إن تبدو صدقاتي إن كنون صدقا دكوكي بام باين الله ka ciro sadakan da za ka bayar ka bayar a gaban mutane kowa ya gani in kuka nuna sadakan ku fa ni'im ma Allah ya ce to ma madalla kun kyauta wa in tukfuha in kuka ɓoye sadakan wa tu'tuha fuqara kuka ba ma matalauta a ɓoye babu wanda ya gani sai Allah fa huwa khairul lakum to wannan shi yafi muku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma a dalilin haka Allah zai kankare muku wasu laifukan ku ya yafe muku wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne abin da ka yi shi a fili Allah ya sani wanda ka ɓoye Allah ya sani amma wannan aya tana gwada mana falalan mutum ya ɓoye sadakansa kada wani ya sani sai kawai Allah maɗaukaki kuma wannan aya tana nuna babu laifi don ka ba da sadakan ma a fili ai kafi wanda bai bayarwa in tubudu sadaqati fa ni'im ma in kun nuna sadakanku kun yi a fili kowa ya gani to madalla in ji Allah madalla saboda sau da yawa yi a filin ya fi a yi a ɓoye wa in tukfuha amma da za ku ɓoye wa hal fuqara ku ba wa matalauta fa huwa khairul lakum wannan shi yafi muku akwai jikan annabi Muhammad wato daga cikin jikokin manzon Allah al-Husaini bin Ali Allah shi kara musu yarda yana da ɗa sunansa Ali bin al-Husayn shine jikan sayyidina Ali kenan al-Husayn jikan manzon Allah yana da ɗa sunan shi Ali bin al-Husayn wannan haƙiƙa yana cikin mutanen da tarihin musulunci bai bar su ba ta wajen bayanin ƙarfin halinsu wajen kulawa da bautan Allah ana ce masa zainul abidin saboda tsananin ibadarsa zainul abidina adon masu ibada ali bin hussein jikan sayiduna ali yana daga cikin mutanen da mutane malaman tarihi suke ba da labari a kansa mai ban mamaki kamar yadda ya zo a cikin hilyatul auliya juz'i na uku shafi na 135 amr bin sabit ya ce lamma mata ali bin husaini lokacin da wannan bawan Allah ya mutu ranar da ya mutu fagassaluhu an zo wanke gawansa ja'alu yanzuruna ila athari sawadin bi baharihi masu wanke gawa suka ga wata kanta a bayansa abin ya ba su mamaki faqalu ma haza ali bin husayn sananne ne ba mu da labarin an taɓa zuwa yaƙi ya samu wani rauni mai girma a bayansa bare a samu irin wannan tabo ba mu da labarin ya taɓa samun wani tsautsayi ya samu irin wannan tabo ya aka yi aka samu kanta a doron bayan ali cikin jikokin manzon Allah babu wanda ya sani sai iyalinsa take ba da labari kana ya hamilu jirabar daqiq lailan ala baharihi yana bari sai dare ya tsala ƙafafu sun ɗauke dare ya yi shuru gari ya yi tsit sai ya zage ya tuɓe riga ya cicciɓi buhun hatsi daga gidansa ya zo ƙofar gidanka ya sauke wannan buhu sai ya jingina a daidai jikin ƙofanka da asuba na yi ka buɗe ƙofa za ka tafi sallah sai buhu ya faɗo ɗaki za ka je cigiya ne kai hmm? ba cigiya buhu a kofan ɗakinka ta cigiya sai ka ja abunka bayan kofa to bare kuma zai rubuta wannan sadaka ne gare ka fi sabilillah haka ya dinga yi tsawon rayuwarsa kuma ya dinga kiwatan halin mutane yana kiwatar halin mutane da kuma addu'a Allah yana kare shi babu ɗan adam da ya taɓa sani har ya mutu sai dai a yi ta mamaki garin babu talauci birnin manzon Allah garin Madina Muhammad bin Ishaq ya ce kana nasu min ahlil Madina ya ishuna la yattajiruna wala yaduruna min aina kana ma'ashuhum wallahi mutanen garin Madina da yawa suna zaune a garin Madina zamanin Ali bin Husaini jikan manzon Allah ba su da wata sana'a kuma suna ci suna sha a dalilin sadakan da yake ba su su kansu ba su san wa yake yi ba Falan mata Ali bin Husain lokacin da ya mutu to fa shine faqadu ma kanu utauna min al-layl to dama ka saki jiki ana baka abinci bawan Allah nan tun da ya mutu kaga shiru ka san me baka da ya bar duniya take cewa daga cikin wasu mata da suka ba da labarinsa yarsa ce ana ce mata abin nan aisha take ba da labarinsa ta ce wallahi mutanen garin madina ba su yi rashin wato fassaran wannan aya ta suratul baqara ba sai bayan mutuwar jikan manzon Allah wannan ayan da Allah ke cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ma faqadna sadaqata sirri hatta mata Ali bin al-Husayn tana bada labari ita Aisha take cewa babanta yana bada labari wato cikin ayyukan da Ali bin Hussein ya yi jikan manzon Allah yana daga hidima ga al'ummar musulmai mutanen Madina sai bayan mutuwar shi ne suka san lalle yanzu kan an yi rashin mai yin sadaka a boye. Kada mu manta hadisin da ke cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim, sahihul Bukhari hadisi na 660, sahihu Muslim hadisi na 1031. yana cikin sunanun nasa'i hadisin abu huraira sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah ya ce sab'atan yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu akwai mutane bakwai waɗanda Allah zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai tashi Allah ka sa mu cikin inuwar ka. ranar tashin kiyama mutane bakwai suke shiga inuwar Allah imamun adilun shugaban da ya yi adalci saboda ci yana da wahalan gaske wa shabun na sha'afi la saurayi da ya yi ƙuruciyarsa a cikin ibada domin ba safai ake samun irin ba da yawa lokacin ƙuruciya ana aikata masha a sai su tsufa ya zo kafin na ake tuba to har in kai sa'a ƙuruciyarka Ba ta kasance a cikin saƙon Allah ba ka yi ƙuruciyarka a cikin bautan Allah kai tsufanka a cikin bautan Allah hakika kana shiga inuwar Allah a filin hisabi manzon Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi mutumin da zuciyarsa take rataye da masallatan Allah in ka gan shi wane ina za a je masallaci ka gan shi wane ina aka fito masallaci mutumin da rayuwarsa ta ta'allaka da masallaci wannan mutumin yana shiga inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa in ba tashi ba manzon Allah ya ce wa rajulani tahabba fillah mutane biyu da ke son juna ba abin da ya sa suke son juna sai Allah ijtama'a alai ala zalika wa tafarraqa alai abin da ya haɗa suke nan kuma abin da ya raba suke nan. Na ya haɗa mu a masallacin nan yanzu son addinin Allah ka yi ƙoƙari ka ga abin da ke haɗa ka da mutane shine Allah abin da ke raba ka da mutane shine Allah manzon Allah ya ce duk inda aka samu mutane biyu na son juna babu wani dalili son sai addinin Allah waɗannan mutane suna shiga cikin inuwar Allah a ranar tashin kiyama wa rajulun da afu imra'atun zatu mansibin wa jamalin mutumin da wata mata mai matsayi da kyau ta kira shi wane zo mu yi zina faƙada sai ya ce inni akhafullah ina tsoron Allah wa rajulun sadaka bi sadaqatin manzon Allah ya ce sai kuma mutumin da ya ba da sadaka lokacin da ya tashi bayar da wannan sadaka fa ya ɓoye sadakan hatta la ta’alama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hagunsa bai ma san abin da daman ya bayar ba manzon Allah ya ce shi ma yana shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama ranar da babu wata inuwa sai ta Allah maɗaukaki wa rajulun mutum na ƙarshe shine mutumin da zakarallaha khaliyan shi kadai a ɗaki ya tuna rayuwarsa ya tuna taɓargazan da ya yi ya tuna ɓarnan da ya yi ya tuna tsakaninsa da Allah akwai fa fasadi sai ya fashe da kuka rajulun Allah khaliyan mutumin da ya tuna Allah a boye shi kadai fa fadat aynahu idanunsa suka zubar da hawaye saboda tunanin haɗuwar shi da Allah madaukaki annabi ya ce waɗannan mutane guda bakwai su suke shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama don haka sadaka ta ɓoye tana da ɗimbin lada akwai hadisin muawiya bin haida yana cikin sahihu targhib hadisi na 879 manzon Allah ya ce inna sadaqata sirri tutfi'u gababar rabbi sadakan ɓoye tana bishe fushin Allah maɗaukaki duk inda Allah maɗaukaki ya tsananta da fushi ga bawa idan wannan bawa ya ba da sadaka a ɓoye magana ta ƙare Inji annabi Muhammad ba ma sadaka kawai ba wallahi ibada baki ɗayanta in an yi ta a ɓoye ta fi a bayyana ga hadisin mu'azu ɗan jabal yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2616 yana cikin sunanun nasa'i shu'abul iman littafin al-imamul mu'azu bin jabal ya ce kuntu ma'an nabiyyi fi safarin na kasance tare da annabi a wata tafiya. mun yi wata tafiya ina tare da manzon Allah fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru ana tafiya har dai Allah ya nufe ni gani ga annabi Muhammad gani kusa da manzon Allah qariban minhu ka samu damar isa kusa da annabi wallahi wannan ma wata falala ce mu'azu dan jabal ya ce wannan tafiyar Allah fa sai ya nufe ni isa kusa da jikin manzon Allah haba da na ga gani ga annabi sai na ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni minan nar annabin Allah ka bani labarin wani aiki wanda in na rike shi zai shigar da ni aljanna kuma dalilin aikin nan za a nisantar da ni daga wuta mu'azu dan jabal yayi amfani da wannan dama ya samu shiriya qala sai annabi ya ce masa laqad sa'alta an azimin kayi tambaya akan babban al'amari abin da zai shigar da kai aljanna ya nisantar da kai daga wuta babban al'amari ne yana da girma ya kai mu'azu aikin da in ka riƙe za ka shiga aljanna a dalilin aikin kuma Allah ya nisantar da kai daga wuta ba karamin aiki bane wallahi ka tsira kenan a kiyama wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alayhi amma duk da haka yana zama da sauki in Allah ya sauwake wa mutum wanda Allah ya sauwake masa sai ya same shi da sauki kana so ka san abin da in ka rike zaka shiga aljanna kuma za ka nisanci wuta ta abudullaha ka bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an har ka mutu ka tabbata baka yi shirka da Allah ba wa tuqimus salata ka mai da hankali wajen tsaye da salloli a kan lokaci wa tu'ti zakata in lokacin zakka yayi dauka ka ba da hakkin Allah madaukaki wa tasumu ramadan watan azumi yana zuwa kada a barka a baya wata hujjul baita in ka samu hali ka je aikin haji in ka haɗa waɗannan tafiya za ka yi aljanna bayan annabi ya gama faɗa sai ya ce ala adulluka ala abuwa bil khairi to ko dai kana so in nuna maka kofan alherin kuma kofar alhairi na'am musuluncin gaba ɗaya shine alherin ko to ai alheri yana da kofa in kana so ka san kofar alhairi manzon Allah ya ce as-sawmu junnatun to azumi dai garkuwa ne duk mutumin da yake yin sa yana ma kansa garkuwa ne daga azabar Allah a ranar tashin kiyama was-sadaqatu tutfi'ul khati'a <clears throat> sadaka tana bishe laifi komai yawan laifin bawa in ya bada sadaka Allah yana gafarta masa zunubinsa sai annabi ya ce masa na uku gyara da zan maka baka tambaya ba wa salatul rajuli fi jawfil layli mutum ya tashi a cikin dare babu mai ganin sa sai Allah ya kama nafila kaga waɗannan abubuwa uku in ka rike to fa ka rike mabudin alhairi annabi yana faɗin haka sai ya karanta آية تشاشدة سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم الله يتي إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله ينا يبون ودن سكي هكا متانندا sassan jikunan suna nisantar wurin kwanciya Ka ji ma yadda Allah yake yaba musu siffan su kenan kai kuma sai dai a siffanta ka da yawan bacci wanda ya fiye bacci shi Allah yana siffanta mutanen kirki yace jikinsu na nisantar wurin kwanciya kai ka ɗauka ma ba su da gado wallahi malaman farko suna da yawa waɗanda aka tabbatar da ba su da shimfiɗa har suka bar duniya ba su da ma wurin kwanciyan har suka bar duniya saboda siffan da Allah ya ba wa mutanen kirki kenan ta tatajafa junubuhum anil madaji sassan jikunan suna nisantar wurin kwanciya saboda bautan Allah madaukaki dauna rabbahum me suke yi kira kawai suke ga ubangijinsu haufan saboda tsananin tsoron haɗuwansu da Allah wa tsama'an da tsananin kwaɗayinsu game da rahamar Allah wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan da rana a ɗebi dukiyar ana bada sadaka cikin dare an tsaya an kwana ana ibada Allah ya ce wanda duk yake haka fala ta'lamu nafsun ma fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم باب ونري باب شي إن جاء Allah rai halitta babu wata halitta da ta san irin ni'iman da Allah ya ɓoye ma masu wannan siffa babu ita in ana maganar aljanna ta suwa ne ta suwa ne in an zo maganar aljannar mutumin da yake hana idanunsa bacci don bautan Allah aljannar mutumin da yake ɗaukan dukiyansa a ɓoye ya bayar sadaka wannan aljannan babu wanda ya taɓa ganin ta. fala ta'lamu nafsu ma ukfiya lahum babu wani rai wanda ya san abin da aka ɓoye ma waɗannan bayan Allah min qurrati a'yunin sakayyan da Allah ya ba zai ba su a ranar tashin kiyama mai sanyaya idanu jaza'an ma kanu ya'maluna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa a duniya Allah ya ce afa man kana mu'minan kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu amma alladhina amanu wa amilu salihat amma alladhina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima نزلا بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا شن rayuwarsa yana da imani yana zama daidai da wanda ya rayuwansa yana fasiki ya kwana sallah ya wuni yana ba da sadaka ya yi azumi ibada yake yana tsoron haɗuwar shi da Allah maɗaukaki ashe wannan makomarsa za ta zama daidai da na fasiki la taguna wallahi ba su zama daidai amma ladina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi aiki suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu falahum jannatul ma'awa waɗannan su suke samun gidajen aljanna a matsayin makomarsu nuzulan bima kanu ya'maluna Allah yana ba su a matsayin liyafa na abin da suka aikata a duniya don abin da suka aikata a duniya wallahi mu'azu dan jabal ya ce annabi da kansa ya karanta ayoyin nan bayan ya gama gaya min wannan magana ni na yi tambaya ne ya nabi Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni aminan nari ya annabin Allah ka bani labarin wani aikin da in na rike a dalilinsa zan shiga aljanna kuma Allah zai nisantar da ni daga wuta annabi ya ce ayyukan suna da girma amma in Allah ya sauwake su ga mutum sai tarar da su da sauki ka dai tabbata kana bautan Allah ka tabbata har ka mutu ba ka yi shirka da Allah ba ka kula da sallah ka ba da zakka ka yi azumi ka kuma kokarin aikin haji in ka yi waɗannan shikenan zaka shiga aljanna kuma za ka nisanci wuta to amma sai annabi ce akwai gyaran da zan maka baka nema ba ko kana son ka san kofan alhairi ai in an shiga aljannan ita aljannar ma hawa hawa ce to in kana son aljannar da babu dan adam da ya taba ta babu wata halitta da ta taba ganin aljannar rike abubuwa guda uku in ji annabi Muhammad kai kula da azumin ta ɗawu'i as-sawmu junna wa sadaka ka yawaita ba da sadaka na uku shine ka rika tashi cikin dare kana nafila in ka rike abubuwa uku din nan to fa za ka samu wata aljanna da ɗan adam bai taɓa ganin ta ba ba ma ɗan adam ba fala ta'lamu nafsun wani rai bai taɓa ganin shi ba Allah da ya halicci aljanna shi kaɗai ya san shi wa ke samun wannan aljanna mutumin da ya rike azumin taɗawu'i yake yawaita sadaka sannan yake tashi cikin dare yana sallah don annabi ya ƙarfafa hujja mu'azu ɗan jabal yace ce sai ya karanta min ayoyin ta ta jafa junubuhum anil mabaji'i ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun annabi ya ce ala ukhbiruka bi ra'sil amri ko dai kana son ka san kan al'amarin gaba daya wa amudihi kana son ka san gimshikin al'amarin addini wa zurwati sanamihi kana son ka san toliyar tozon addini fa kuntu sai nace bala ya rasulullah kala sai manzon Allah ya ce ra'sul amri al-islam jarin mai ibada shine musulunci in kana son ka amuduhu gimshikin musulunci ku shine as-salatu ita sallah gimshikin addinin shine sallah don haka babu addini ga wanda baya sallah wa zurwatu sanamihi toliyar tozon addini aljihadu sun makala sai annabi ya ce min ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi ko dai kana son ka san abin da ya tattara waɗannan abubuwan gaba ɗaya fagultu na ce bala ya nabi Allah fa akhadha bi lisanihi zan Allah ya fito da harshen sa waje ya kama da yatsa ya rike ya ce ka gani ai ma misalin wanda ma ba shi da hankali ko in ma ba ka da ilimi to bari a nuna ma annabi ya fito da harshen sa ya kama harshen sa ya rike da yatsansa sannan ya ce kuffa anka haza ka tsare wannan tsare harshen ka. fa qultu shine nake cewa ya rasulullah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ashe za a kama mu akiyama a dalilin maganar da muke yi a duniya fa qala sai annabi ce sakilatka ummuka ya mu'azu kaito wa hal yakubbu nasa fi nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim ashe akwai abin da yasa ake kifa mutane a wutar jahannama a kifa mutane a filin hisabi a ja su a wurga wutar jahannama face dalilin abin da harshen su ya girba harshe yana da haɗari in ji annabi Muhammad ka tsare harshenka sai ka gama lafiya akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2825 Muhammad ibn Nasiri ya kawo shi a cikin kitabu salat al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito a cikin al-Musnad yana cikin littafin at-Tabarani Al'imamul hakim shi ma ya inganta hadisin da Ibnu marduya hadisin sahal bin sa'adin qala yace baina nahnu inda rasulillah wata rana muna tare da manzon Allah sahal bin sa'adin as-sa'idi sahabin manzon Allah wata rana muna tare da manzon Allah wa huwa yasiful janna muna zaune gaban annabi Muhammad yana ta siffanta mana aljanna muna sauraron shi tana da siffa kaza saman ta kaza ƙasan ta kaza an ɗauki lokaci manzon Allah yana gaya mana yadda aljanna take hatta intaha sai da ya zo ƙarshe sai ya ce fiha ma la ainun ra'at na gaya muku abin da na iya sani a aljanna akwai wani gefen da babu wani ido da ya taɓa gani wala uzunun sami'at babu wani kunne da ya taɓa jin ma abin da ke cikin aljanna kaga ai ba mamaki ma a gaya maka ni'imar da ke cikin to ko labarin ma ba a taɓa faɗa wani kunne ya ji ba wala khatara ala qalbi basharin kuma suranta irin ni'imar da ke cikin wannan aljanna wallahi tunanin haka bai taɓa faɗawa cikin wata zuciya na ɗan adam ba akwai wata aljannan da babu ido da ya taba gani babu kunne da ya taba jin labarinta tunaninta bai taba fadawa cikin zuciyar wani dan adam ba akwai aljannar da ban san ta ba inji annabi Muhammad saboda girman ni'imanta sai manzon Allah ya karanta wannan aya tatajafa junubuhum anil mabadi tatajafa junubuhum anil mabadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun bayan manzon Allah ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu kala abu sakarin ya ce wannan hadisi sai ya kwanta min a rai ashe dai sadaka a ɓoye ta tana da wata lada ta musamman ashe mutum ya tashi cikin dare yana ibada ba mai ganinsa sai Allah yana da matsayi irin wannan fa zakartuhu lil qurazi sai na je na gaya ma wani malami na ce kai ka ji fa wani hadisi da na ji wajen sahabin manzon Allah sai ce haka ne innahum akhfau amalan abin da ya sa waɗannan mutanen Allah ya ba su wannan aljannan saboda lokacin da suka yi ma Allah aikin sun ɓoye ba wanda ya gani sai shi a lokacin da ka ɗauki sadakan za ka bayar annabi ya ce hagunka ma bai san nawa ka bayar ba bare dama eh, bare wani ya sani hagunka bai san nawa ka bayar ba kaga ba kirga ba kenan wani ɗan adam bai san me kai kyautan ba da ka tashi bayar da kyautan ka bayar da shi a ɓoye da ka tashi yin nafila sai da ka bari jama'a sun yi bacci kar ma wani ya gani bare a shaidawa ne mai kokarin ibada ne cikin dare innahum akhfau amalan sun ɓoye aikin su wa akhfa lahum sawaban sai Allah ya ce to tunda kuka ɓoye aikin ku ni ma na ɓoye muku aljannar ku ba wanda zai ganta daga ku sai ni faqadimu ala Allah a kwana a tashi sai gashi kwana ya kare ranar sun je ga Allah faƙarrar tilkal a'ayon a wannan lokaci ne idanun nan suke yin sanyi lokacin da Allah maɗaukaki yake nuna musu wannan ni'imar da ya ba su ba wai kuma sallah kawai ko kuma sadaka kaɗai ba dukkan wata ibada dukkan wata ibada ɓoye ta yana da kyau a fahimtar da yawa cikin malamai a hatta karatun ƙur'ani domin daga cikin waɗannan mutane bakwai waɗanda suke shiga inuwar Allah in ba mu manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun zakarallaha khaliyan mutumin da ya yi zikirin Allah a ɓoye ya tuna Allah a ɓoye ce hatta zikirin hatta ibada na karatun ƙur'ani hatta kuka in za yi in dai kukan nan za yi don tsoron Allah ne to don Allah ka yi ƙoƙari ka ɓoye kukan nan daga kai sai Allah kada ka yi shi cikin mutane shi yasa annabi ya ce wa rajulun zakarallaha khaliyan mutumin da ya tuna Allah a ɓoye shi kaɗai fa fadat ainahu sai idanunsa suka hidda kwalla akwai hadisin da yake cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da da da uku talatin uku sahihul jami'is sagir hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce aljahiru bil sadaqa wanda yake bayyana karatun ƙur'aninsa duniya tana ji kamar mutumin da yake bayyana sadakansa ne na ba da dubu kaza a yi kaza duniya ta ji manzon Allah ya ce darajar su ɗaya ne a wajen Allah wanda yake bayyana karatun ƙur'aninsa da wanda yake bayyana sadakansa matsayinsu guda ne a wajen Allah matsaukaki manzon Allah ya ce wal musirru bil qur'an wanda kuwa yake ɓoye karatun ƙur'aninsa ya shiga ɗaki ya ɓuya daga shi sai Allah kal musirri bis sadaka kamar mutumin da ya tashi ɗaukan sadaka ne sai ya ɓuya sai ya zo gidanka ya sallama kana hitowa ya ce hungo ba wanda ya sani daga ni sai kai sai Allah ya juya ya tafi manzon Allah ya ce bambancin bayyana kira'a da ɓoye ta kenan ashe hatta karatun qur'ani ka tilawar alƙur'ani a ɓoye babu wanda ya sani ladansa ya fi a ce ka bayyana karatun ƙur'ani domin al'imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisi in ka duba sunan tirmizi a mujallar na uku shafin 166 bayan ya kawo hadisin sai ya ce wa ma'ana hadal hadis ma'anan wannan hadisin abinda annabi yake nufi da cewa wanda yake bayyana karatun qur'ani yana daidai da wanda yake bayyana sadakansa wanda yake ɓoye karatun qur'ani yana daidai da wanda yake ɓoye sadakansa abinda annabi yake nufi shine annallazi yusirru bi qira'atil qur'an wanda in ya tashi karatun qur'ani sai ya ɓoye karatunsa babu wanda yake ji kamar yadda Aisha take siffanta sallar manzon Allah cikin dare ta ce in kana kwance a ɗakin annabi yana karatunsa ba zai ta da kai ba karatun muryarsa ba ta ta da kai daga bacci kaga yana nuna manzon Allah bai ɗaga muryarsa yadda zai damu makwabcinsa al'imamu turmizi ya ce abinda ake nufi in ka ɓoye karatun alƙur'ani afdal to boye wanda kai din nan yafi min allazi yajharu bi qira'atil qur'an akan mutumin da yake bayyana karatun alqur'ani matukar ba koya bane akwai bambanci tsakanin tilawa da karantarwa wannan ana koyawa mutum ne kaga dole sai ya daga murya kafin a san ya iya ko bai iya ba amma wannan tilawa ce kake yi don ka samu lada ka kwatanta da mutumin da zai ɗebi kamar izu biyar ko goma idan ya ɗebi wannan sai ya taho daidai mararaba ya aje taburmarsa ya yi shimfiɗa in ka zo wucewa yana ma zurai. shin wannan karatun da yake yi karatun nan yana yi ne don wa al'imamu tirmizi ya ce to da za ka ɓoye karatun ka yi a ɗaki daga kai sai Allah afdal min alladhi haru bi ƙira'atul qur'an ladanka ya fi mutumin da zai bayyana karatun ƙur'ani don duniya ta san ya iya li'anna sadaqata sirri al-imamu tirmizi ce domin in ka bada sadaka a boye afdalu inda ahlil ilmi malamai <clears throat> mafi yawan malaman sunna al-imamu tirmidhi yace fahimtar su ita ce mutumin da ya tashi ba da sadaka sai ya ɓoye sadakan ya fi lada min sadaqatil alaniya fiye da mutumin da ya nuna sadakansa ya bayyana ta duniya ta gani wannan su yayi daidai inda Allah madaukaki ya faɗa in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kun bayyana sadaka in kun nuna sadaka Allah ya ce to madalla amma da za ku ɓoye sadakan nan kada wani ya sani daga ku sai Allah to da wannan shi ya fi muku wa inna ma ma'ana haza inda ahlul ilmi yace abinda malamai suke nufi likai ya amana rajul min al'ujubi idan ka bayar da sadaka a ɓoye to zaka ka kuɓuta daga sharri na ji da kai da kuma riya li'anna alladhi yusirru bil amali saboda wanda yake ɓoye aikinsa la yukafu alaihi al'ujub wannan ba a ji masa tsoron ji da kai ko kuma alfahari da riya idan mutum ya yi abinsa a ɓoye za a ce eh, to wani akwai alamar yana yi ne domin Allah wanda ya fito ya nuna aikinsa fa an fi ji masa tsoron wannan yana nuna aikinsa ne ba don Allah yake ba wato li'anna alladhi yusirru bil amali la yukhafu alaihi al'ujubu ma yukhafu alaihi min alaniyatihi wanda yake ɓoye aikinsa ba a ji masa tsoron da ake ji ma wanda yake bayyana aikinsa don haka wallahi ya ku yan uwa malaman farko in sun tashi karatun qur'ani ba a ganewa malaman farko in za su yi tilawa ta ibada tsakaninsu da Allah yau ga misalin a labarin arabi bin Husayn ka duba hilyatul auliya mujallar na biyu shafi na 107 da surayya take ba da labari ta ce ah, wata ce daga cikin bayinsa take cewa kana amalin rabi kulluhu sirran rabi ubin husayn yana cikin malaman farko ta ce wannan mutumin aikinsa baki ɗaya in zai yi shi yana ɓoyewa sai ta ce ah, in kana layaje rajul idan arrabi bin husayn ya zauna yana tilawan alqur'ani wa kanna sharan mushaf ya bude alqur'ani a gabansa yana karatu da zaran ka zo fa yugatihi bi sai ya dauki mayafin sai ya rufe dan kar ma ka gani in ka fado ɗakin ba shiri to sai ya rufe kuma koda matarsa ce bai son wani ya san yana karatun nan daga shi sai Allah ga misalin labarin da ibnul jauzi ya bayar a cikin al-mudhish shafi na 415 kana ibrahimun nakha'i shi ma yana cikin tabi'ai idza qara'a fil mushaf fa dakhala dakhilun wannan malamin in yana karatun alqur'ani sai wani ya fado a ɗakin gattahu sai ya ɗauki mayafinsa ya rufe kirif dan kar kowa ya gani yana son ibadarsa ta zamanto daga shi sai Allah madaukaki babu wanda ya sani mutarraf bin abdullah yace kana yabluguni an abi zarrin hadisin akwai wani hadisi da dadewa da ake bani labarin cewa abu zarril gifari sahabin manzon Allah ya ruwaito daga annabi to ni wannan hadisi na dade ina jin labarin sa kuma ina sha'awar in haɗu da abu zarri in masa tambaya akan wannan hadisin al-imamul hakim ya inganta hadisin a cikin al-mustadrak mujallal na biyu shafi na 98 Ya ce wa kuntu ashtahi liqa'ahu don haka ina ta sha'awar Allah ya hada ni da Abu Zarr al-Gifari Mutarrif bin Abdullah bin Shakhir tabi'i ne Allah ya ji kansa yayi zamani da sahabban manzon Allah akwai labarin da ya zo kunne na game da Abu Zarr cikin hadisai da ake ruwaitowa game da manzon Allah wannan hadisin an ce Abu Zarr shi ya ruwaito daga Annabi Muhammad wannan hadisin ya kwanta min a rai na ta Allah Allah lokacin da zan haɗu da Abu Zarril Gifari saboda in masa tambaya game da wannan hadisin na ƙi in karantar da kowa saboda sai na tabbatar da hadisin nan shin haka ne Abu Zarri ne ya ruwaito daga manzon Allah ranar kuwa sai gashi Allah ya haɗa da Abu Zarril Gifari fakultu na ce ya abazar kana ya buluguni an ka hadisun wallahi da dadewa labari ya iso min cewa akwai wani hadisi da ka ruwaito daga manzon Allah fa kuntu ashtahi liqa'aka don haka nake ta sha'awar Allah ya haɗa ni da kai don yi maka tambaya game da wannan hadisi lillahi yake ce masa lillahi abuka qad laqitani fahati Abu Zar al-Ghifari to alhamdulillah kai ta fatan Allah ya hada ka da ni ko to yanzu dai Allah ya haɗa ni da kai din bismillah sai ka zo ka yi min tambayar da kake da ita game da addinin Allah fakultu sai na ce balagani annaka tuhaddisu an rasulillah labari na ya iso min cewa kana ba da labarin wani hadisin annabi Muhammad wai annabi ya taɓa cewa inna Allah azza wa jalla yuhibbu salasa wa yabghudu salasa wai annabi ya taɓa cewa yana son wasu mutane uku kuma Allah ya tsani wasu mutane guda uku Allah yana son wasu mutane guda uku kuma Allah ya tsani wasu mutane guda uku to ni ko bani son an ukazziba ala rasulillahi in yi wa annabi Muhammad ƙarya an ban labari an ce kai ne ka ruwaito hadisin nan daga manzon Allah to ni labarin nan gaya min aka yi kuma na san kana da rai shi yasa nake ta Allah Allah in samu haɗuwa da kai domin kada in yi wa annabi ƙarya in na karantar da wannan magana amma tun daga shi Allah ya haɗa da kai yanzu nake so ka ban labari shin haka ne wai annabi ya taɓa faɗa cewa yana son wasu mutane guda uku kuma ya kyamaci wasu mutane guda uku tambayar da nake maka ya abazarri sahabin manzon Allah man haula salasa waɗannan mutane guda uku ɗin in ya tabbata annabi ya faɗa to su waye allazina yuhibbuhumullahu azza wa jalla waɗanda Allah yake son su abu zarar gifari ya ce yadda magana ta iso gare ka babu shakka nan ne annabi ya faɗa mun ji mun ɗauka kuma mun yadda babu shakka manzon Allah ya ce Allah yana son wasu mutane guda uku kuma Allah ya tsani wasu mutane guda uku waɗannan mutane guda uku waɗanda Allah yake son su na farko rajulun gaza fi sabilillah mutum ne ya tafi yaƙi kawai saboda taimakon addinin Allah maɗaukaki sabiran muhtasiban ya tafi yaƙin nan yana mai haƙuri da wahalar da ake samu a wajen yaƙi da fitinar da ake samu a wajen yaƙi muhtasiban yana kuma fatan ya samu lada wanda ake samu a dalilin tafiya yaƙi faƙatala annabi ya ce mutumin nan bai bar tafiya yaƙin nan ba yana yaƙi hatta kutila har dai aka kashe shi mutuwar shahada wannan mutumin Allah yana son shi wa antum tajiduna da kun fi kitabillahi azza wa jalla da annabi ya faɗi haka sai yace ce ai kuna ma samun aya akan haka summa tala hadhihi al-aya inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص النبي يتي أي كنا سامو هجة أتكل لتافن الله أكوي آية الله كي تيوى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله Allah yana son waɗanda suke tafiya yaƙi a hanyarsa fi sabilihi ta yi yaƙi ne a hanyar Allah maɗaukaki saboda taimakon addininsa kaɗai Allah yana son su saffan lokacin da suke yin sahu wannan aya hujja ce da take tabbatar muku lallaifa mutumin da ke tafiya yaƙi yana cikin mutane uku ɗin nan da Allah ya fi so. kuntu sai na ce masa wa man ka faɗa min mutum guda ai mutane uku ne Allah ya fi so sai kuma wa Abu Zarri ya ce rajulun kana lahu jaru su'in uzihi mutum ne yake da mummunan makwabci rajulun kana lahu jaru su'in yu'zihi mutum ne yake da makwabcin banza yana ta gallaza masa yana ta kuntata masa fasabara ala azaihi fasabara ala azahu hatta yakfihi ya dinga haƙuri da cutarwar makwabcin nan har dai Allah ya isar masa sharrin makwabcin bi hayatin aw mautin imma Allah ya isar masa a dalilin rayuwa yau da gobe ta kai lokacin da mutumin ma ya bar gidan ko kuma ajalinsa ma ya zo mutuwa ta zo kaga ta raba tsakani wanda ya yi haƙuri da cutarwar makwabci wannan mutumin shi ne mutum na biyu cikin waɗanda Allah yake son su kuntu sai na ce wa man waye na uku mutumin da Allah yake so ƙala sai ya ce annabi ya ce mana mutum na uku rajulun safara ma'a ƙaumin mutum ne ya yi tafiya tare da wata jama'a sun yi tafiya tare فارتحلوا حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى أو النؤاس سنة تهيا تهير ميتسو تفيا تاي تفيا gajiya ta same su suka samu wani guri sukayi zango suka ce za su huta sai gari ya waye a ci gaba da wannan tafiyar gyangyaɗi ya kama su sai suka yi bacci fa nazalu fa darabu bi ru'usihim summa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama shi wannan mutumin daga cikin mutanen sai da ya kyale yan uwansa sun yi bacci sannan ya miƙe fata ya yayi tsarki wa sallah ya dinga sallar nafila rahbatan lillahi kawai saboda tsananin tsoron Allah madaukaki wa ragabatan fi ma inda da kuma fata da kuma kwadayin ya samu rahamar da take wajen Allah bai yi sallan ba sai da ya bar abokan tafiyansa duk sun yi bacci don kare ta da su a kare hana su bacci kuma kada su ga aikin da yake yi su yaba masa yana yi dai don Allah bai tashi ibadar ba sai da ya bari duk sun yi bacci waɗannan mutane guda uku su ne Allah yake so mutumin da yake tafiya yaƙi ya yi haƙuri har dai ya yi mutuwar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum Allah maɗaukaki yana son shi ya tafi yaƙi ya yi haƙuri da wahalar yaƙi har da ya mutuwa shahada mutum na biyu shine wanda ya haƙuri da makwabcinsa ya zauna lafiya da makwabcinsa yana ta cutar da shi amma ya daure har dai aka rabu lafiya lokacin rabuwa ya zo in ma bi hayatin au mautin ko dai rayuwa ta kawo rabuwan ko kuma mutuwa ta kawo rabuwa mutum na uku shine wanda ya tashi cikin dare ya kama sallar na filfilu bai tashi cikin dare yana sallan nan ba sai da ya tabbata ‘yan uwansu sun kama bacci waɗannan mutane uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne Allah maɗaukaki yake so sai ya ce masa to ka bani labarin mutane ukun da Allah baya so abu zarril gifari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wa amma salasatu alladhina yabghuduhumullah amma mutane guda uku waɗanda Allah ya kyamata waɗanda Allah baya so ƙala sai manzon Allah ya ce albakhilul mannan marowaci kuma in yayi kyautan ma to fa sai yayi gori marowaci ne amma in ya tashi yayi kyautan to fa kyautan nan ba za a rabu lafiya ba sai yayi gori wal muhtalul fakhur da mutumin da ke takama mai alfahari alfahari imma da mulki alfahari imma da dukiya alfahari ko da ilimi alfahari da wani abu wanda Allah ya baka wanda ke takama yana alfahari wannan mutumin Allah baya son shi wa innakum latajiduna latajiduna zalika fi kitabillahi indakum annabi yace ai akwai hujja inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kuna samun wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son wanda ya kasance mai alfahari mai takama bayan ya faɗi haka mutarrab bin Abdullah bin Shakir ya ce sai na tambaye shi ya ce to ka gaya mu mutum biyu waɗanda Allah baya so na farko marowaci mai gori na biyu mai alfahari da takama faman salisu waye na uku kala sai yace attajirul hallafu dan kasuwan da ke yawan rantsuwa shine mutum na uku Allah baya son shi alba'iul hallaf mai ciniki da yake hada cinikinsa da rantsuwa a wannan hadisin annabi bai faɗa gaskiya ya faɗa ko ƙarya ba mai yawan rantsuwa attajiri mai yawan rantsuwa shine mutum na uku wanda Allah baya son shi wannan hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Darda'i mai kama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun yuhibbuhumullahu wa yabhaku ilaihim wa yastabshiru bihim akwai wasu mutane uku waɗanda Allah yake son su kuma Allah yana musu dariya a ranar tashin kiyama Allah ka samu na cikin waɗanda za ka yi musu dariya manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya masa dariya ba shi ba tafiya azabar Allah in Allah ya dariya da kai to za ka tafi aljanna saboda Allah baya fushi bayan ya yi dariya wa yabhaqu ilaihim Allah zai musu dariya wa yastabshiru bihim Allah zai musu albishir a ranar tashin kiyama kada mu manta a hadisin ceto manzon Allah ya faɗa fushin da Allah zai yi na ƙarshe shine na kiyama yardan Allah ta ƙarshe ita ce ta kiyama to haka har in ka samu yardan Allah a kiyama to ba ka sake samun fushin Allah har abada in ka samu fushin Allah a kiyama Allah shi kare mu to azabar Allah tana kan mutum annabi ya ce mutane uku Allah yana son su zai musu dariya kuma Allah zai musu albishir allazi idan kashafat fi'atun wanda an tafi yaƙi ga ɓangaren kafirai ga na musulmai an gwabza ana fafatawa a filin yaƙi katala ya dinga yaƙi sai abokan yaƙin nashi ‘yan uwansa in kashafa suka tarwatse shi bai gudu ba katala wara a habi nafsihi lillahi azza wa jalla ana yaƙi yaƙi ya tsananta ‘yan uwansa musulmai sun gudu shi ya ƙi tahiya ya tsaya ya dinga yaƙi har sai da wannan mutum ya yi mutuwar shahada yaƙi ya gudu imma an yuqtala wa imma an yansurahu wa yakfiyahu ko dai ya yi mutuwar shahada ko a ci nasara fa a lokacin da ake gwabza yaƙin nan ‘yan uwa musulmai sun tarwatse sun gudu wannan bawan Allah ya tsaya shi kaɗai yana ta fafatawa a wannan lokacin Allah yana gaya wa mala'iku magana ka duba sahihu Targib hadisi na 629 hadisin ya inganta riwayar Abu Darda'i daga manzon Allah annabi zai ce wa mala'iku unzuru ila abdi haza kaifa sabara li bi nafsihi ya ce wa mala'iku ku dubi bawana ɗan can a filin yaƙi ku duba ku gani kun ga yadda ake gwabza yaƙi ‘yan uwansa sun gudu shi yaƙi gudu ya tsaya ya yi haƙuri kawai ba don komi ba sai don neman yarda na to Allah maɗaukaki yana son wannan mutumin Allah yana masa dariya kuma Allah yana masa albishir a ranar tashin kiyama wallazi lahu imra'atun hasana annabi ya ce mutum na biyu shine mutumin da yake da kyakkyawar mata mutum ne yana da kyakkyawar mata a lafazin manzon Allah imra'atun hasana wa firashun layyin hasanun yana da shimfiɗa mai laushi mai kyau ga matarsa kyakkyawa ga shimfiɗa mai kyau dare yayi fa yaqumu min al-layli sai ya watsi da matar da gadon ya tashi fa yaqulu Allah matsaukaki a lokacin da bawansa ya bar wannan shimfiɗan ya bar wannan matar ya tashi ya kama nafila Allah zai ce wa mala'iku ku dubi wannan mutumin ga matar tashi kyakkyawa ga shimfiɗarsa mai laushi mai kyau amma ya tashi ya bar matarsa ya bar shimfiɗan ya zaru shahwatahu wa ne. ya yi watsi da sha'awar da take jikinsa kawai saboda tunanin haɗuwarsa da ni walau a raka da kuna ganin sa kuwa Allah yana tambayar mala'iku wannan mutum fa inda ya ga dama da kwanciya zai ta yi abinsa to tunda kuwa ya tashi cikin dare ya kama ibada domin ni Allah maɗaukaki yana masa albishir sannan kuma Allah yana son wannan mutumin annabi ya ce mutum na uku wallazi idza kana fi safarin shine mutumin da in ana cikin tafiya wa kana ma'ahu rukab akwai abokan tafiya tare da shi ayari guda fasaharu ana cikin tafiya tafiya ta yi nisa suka yi zango a wani wuri bayan sun yi zango fasaharu sun mahaja'u sannan suka gida suka kama bacci sai da suka yi bacci fa kama wannan mutumin shine sai shi ya miƙe mina sahari a ƙarshen dare fi sarra fi barra'i wa sarra ya miƙe a cikin neman yardan Allah wato yana cikin abin nan imma ya miƙe saboda bautan Allah don tsoron haɗuwar shi da Allah saboda tsananin rayuwa ko ko don neman rahamar Allah maɗaukaki wannan mutumin shi ma Allah ta baraka wa ta'ala yana son shi don haka babu shakka mutum ya tashi cikin dare ya yi ibada shi kaɗai babu mai ganinsa sai Allah wannan mutumin yana samun yardan Allah maɗaukakin sarki haka mutumin da yake ɓoye sadaka yana nuna mana cewa ka ɓoye sadaka da ka ɓoye ibada darajansu ɗaya ne a wajen Allah maɗaukaki inna ikfa as afdalu min ibda'iha ka ba da sadaka a ɓoye ya fi ka bayar a bayyane li'annahu aqrabu ila al-ikhlas in ka ɓoye ka bayar ya fi nuna cewa kai mutum ne mai ikhlasi ka bayar ne kawai saboda tsarkin zuciya bi ma'ana saboda neman yardan Allah madaukaki baka da wata manufa ta daban wa aftaru lil mutasaddaq alaihi sannan wannan ya fi suturta shi wanda kake ba mu sadaka din in ka ba da sadaka a ɓoye shi wanda ka yi wa sadakan ma zai fi jin ta don babu wanda ya gani daga shi sai Allah lakin idza kana fi ibda'iha maslaha tarjihu ala ikhfa'iha akan samu maslaha wacce take nuna fifikon bayyanawan akan ɓoyewa wanda nan gaba insha Allah karatun da zamu yi kenan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai wasu 'yan tambayoyi ni ne na gama cin abinci <clears throat> na zo wanke baki sai na ji an fara iƙama da su ba kenan ya gama sahur zai wanke bakinsa sai ji an kama iƙama wato an daɗe da kiran sallah amma ban sha ruwa ba a lokacin sai na yi sauri na sha <laughs> mai na yi sauri to saurin yana yi ne don ya riga alfijir ya matsayin azumi na babu shakka azuminsa ya inganta wallahi yana da kyau jama'a su gane babu wani haddi fasil musulunci ba kamar yadda kai ka ɗauka aka yi tsara agogo ba ne da an ce sha biyu shaf sha biyu na cika lokaci yayi ba haka lokaci na Allah madaukaki yake ba alfijir da ake magana yana da bayani mai tsawon gaske duk da shike an samu saɓanin fahimta da dama amma haƙiƙa bayani mafi inganci shine matukar haske bai shiga ɗaki ba kana da damar kai sahoro menene haske ya shiga ɗaki wanda ke cikin ɗaki yana iya ganin abin da ke cikin ɗakin ba tare da ma kunna fitila ba shine haske ya shiga ɗaki wanda ah, akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka wannan shine ƙarshen lokacin barin sahur farko dai shine abin da aka fi so da alfijir din ya fara fita amma ƙarshen fitan alfijir kenan daidai kusan bullar rana wannan abin da hadisan annabi muhammad suka nuna kenan don haka don ana kiran sallah bai hana ka kai sahur kuma azumin ka ya inganta kuskuren da ke faruwa kenan mutane an sa sun bar cin abinci tun karfe biyun dare kafin ma ladan ya kira assalatu sun fara hamma irin waɗannan ne da zaran karfe goma ta yi na safiya sai kaga sun fita hayyacinsu su ne waɗanda da an ce musu yanzu fa watan sha'aban ya zo gaban su yake faduwa saboda sun za su shiga cikin musiba alhali ba haka annabi ya karantar da mu ba manzon Allah ya ce mana babu ma wanda Allah ya fi so irin wanda yake jinkirta sahur sai alfijir ya kusa fita kafin nan sai ya yi sahur ɗinsa kuma babu wanda Allah ya fi so irin wanda lokacin buɗe baki yana yi yake gaggauta buɗe baki ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 2060 zaka gani ko ana kiran sallah ko ana ikama ka kurkure bakinka ka sha ruwanka babu laifi mutum yana da mata sai ta je eh, gida wanka sai ya ba ɗakin wa ƙaninsa ya zauna na sati biyu ya zauna da matan shi oh, ya zauna a ɗakin da matan shi ya halatta ya kwanta a gadon wan shi da matansa kenan ta babu laifi tun da an bashi aron daki. mutum ne yana da wasu kuɗaɗe yana kasuwanci to sai suka kai nisabin zakka kafin lokacin fitar da zakka ya yi kusan lokacin fitar da zakka sai kuɗin suka yi ƙasa suka ɗan kasa nisabi kenan to zai bayar da zakansu wannan ana ce masa alhila wallahi mu mai da hankali game da shirya dabara akan hukuncin Allah mutum yana da dukiya ta kai zakka ya tabbata yanzu an samu wata goma saura wata biyu ya fidda zakka sai ya ɗauke dukiyar nan sai ya zaftare ta ta kasa nisabi ya je sai wani kaya saboda in shekarar ta cika za ta same shi nisabin ya na kasa to malamai suna cewa in kai hila yi wa kanka ne tsari na irin na yahudu ka duba ilamul muwaqqi'in littafin ibn al-qayyim al-jawziya yayi maganganu akan hila idan mutum yana da dukiya har dukiyan nan ta kai wata goma saura wata biyu a fidda zakka to ko larura ta hau kan dukiyan nan yayi kokari ya fidda zakkan nan ka duba ilamul muwaqqi'in mujallad na uku shafin 182 shi ya masa ko larura ta hau kan dukiyan yayi kokari ya fidda zakka domin in yayi haka shine zai kubuta a wajen Allah cewa ba dabara ya shirya mu ubangiji ba to wannan yana tambaya akan ah, mutum zai yi tarawihi raka'a takwas ya yi sallama biyu wato bayan raka'a hudu ya yi tahiya ya sallama bayan raka'a hudu ya yi tahiya ya sallama sannan ya yi sallama guda a ƙarshen shafa'i da wutirinsa babu shakka wanda ya dace da sunnar manzon Allah babu laifi in kana nafilfilu cikin dare ka haɗa raka'a hudu sai ka haɗa raka'a hudu kafin ka zauna kai tahiya kai sallama raka'a hudu a jere sannan ka zauna kai tahiya kai sallama ka sake haɗa raka'a hudu a jere ka zauna kai ta yaki sallama hadisin Aisha ya tabbatar bare ma akwai kiyamu Ramadan wani littafi da aka rubuta in ka duba cikin sa shafi na 23 zaka ga bayanin siffar sallar Annabi Muhammad babu laifi don kai haka kuma babu laifi don ka hada shafa'i da witiri raka'a uku gaba ɗaya sannan ka zauna kai ta kai sallama shi ma ya samu hadisan Annabi Muhammad manzon Allah duka yayi shi kuma wannan yake cewa ina da matana o oh, yana da mamansa kai ko sai dai ba ta cika azumi gyatumar shi ba ta yin azumi to shi dai rubutun ne bai kyau ba wani wani ya rubuta matarsa wani wani ya rubuta maman shi to kuma dai wace ce yana nuna cewa ba ta yin ba ta cika azumi sai daga baya shi kuma ya dinga yi wa ita wannan mata nasiha to har dai ta gane kuskurenta to shi ne yake tambaya shin wannan azumi da ba ta cikawa za ta rama ne malamai sun yi maganganu a kan hukuncin mutumin da ya ƙi yin azumi da gangan akwai masu ganin zai biya ya kuma yi kaffara akwai masu ganin biya kawai zai yi babu kaffara ni fahimta na wanda duk ya ƙi yin azumi da gangan ba zai biya ba sai dai yawaita yin taɗawu'i da kuma neman gafaran Allah maɗaukaki domin abin da ka sa da gangan babu hujjar karama shi wanda lauran nan ta sa ya karya azuminsa wanda yana da uzuri mutumin da zai ki azumi da gangan babu hujjar cewa ya rama wannan azumi sai dai yawaita taɗawu'i don ya kusanci Allah maɗaukaki abinda ibn hazm ya faɗa in ka duba al-muhalla ka duba al-muhalla mujallal na shida shafi ɗari da tamanin hujjar ta fi gamsar da ni wallahu alam wani kuma ya ce muna jam'in sallah mu uku liman sai mu biyu muna cikin mu uku sai liman alwalarsa ta warware mu biyun za mu yi ya za mu yi kenan wa zai ja wani to idan wuf ɗaya ya zama liman shi kenan kuma in kun ga dama ku gama sallar kuma kowa shi yayi nashi shi kadai duk wanda aka yayi in ɗaya ya tura ɗaya sai ɗayan ya zama liman yayi inda kansa ma ya ja gaba saboda san limancin ɗayan ya bi shi yayi idan kowa ma ya ga shi ya karasa sallarsa shi kadai ne kowa ya cika abinsa ya kama sallar ya sallama ya kama hanya sai ya tafi duka sallar tayi ka duba al-majmu' mujallal na wanda ya ce uba ne ubanmu ya ga idan ya mutu za mu rabu sai ya raba ma kowa fegi ya gina ɗakinsa ya hukunci to idan uba ya kyauta ma ‘ya'yansa ana duba kyautan ne ya yi daidai idan ba a yi kyautan daidai ba to dole ne a karɓi kyautan nan a daidaita ko kuma a kwace nasu duka da dofa tawon lajina mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da uku wajibi ne a daidaita tsakanin yara ta wajen kyauta sai fa in namiji ne da mace da yawa malamai suna cewa kyautar namiji kaman gadonsa ne kyautar mace kaman gadonsa ne kenan namiji yana samun ninkin rabon mace amma wajibi ne mu daidaita kyauta tsakanin 'ya'yanmu kada mu fifita wani yaro akan wani yaro misalaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك